Bismillahirrahmanirrahim. Uwar miji, babi na bakwai. Su ne za su cuce ki a rayuwa. A yadda Allah ya halitta ki ɗin nan inda kina da wayo namiji ko ɗan waye shi ai dole ya bi ki. Sai yadda kika yi da shi. Tunda kina da abin da zai so ki juya shi. To amma ina babu wayo. Ina jin ma dai wannan auren naku iyaye ne suka haɗa shi, don na san in ban da alƙawarin manya da ta na alhazan birni sun ƙwace wannan yaron ke, ko da yake shi ma akwai kyau, har ta gama ta fita ban tanka mata ba. Ban san Kabiru ya ji zancen Hajiya Dillaliya ba sai bayan sati biyu, da ya siyo min full na zinari, ya kawo min. Cikin farin ciki nake gaya mishi cewar, ni kuwa da na taɓa kin nuna mishi Hafsat sabida ganin tsadarta. gashi shi ya siyo min wacce ta fi ta. Shi ne yake ce min ai ina jin ku wannan matar ina dab da hana ta shigowa gidan nan. Na ce ka yi haƙuri Kabiru tsohuwa ce, kar ta ce ka yi mata rashin kirki. Ni na yi maka alƙawari ba zan taɓa yarda da abin da za ta gaya min ba. da haka na kwantar mishi da hankali a wata tafiya da kabiru ya yi ne ya dawo ya ganni ba ni da lafiya A lokacin nan kuwa aurenmu shekara ɗaya ne har da rabi. Ya shigo ya same ni kwance kan gadona sai rawar sanyi nake yi saboda zazzaɓi. Ya ce wa Abu yaya aka bar Ama a gida ba a kai ta asibiti ba? Abu ta ce na aiki Musa ya gaya wa babanku halin da take ciki. Shi ne ya ce tunda ka kai ta kafin ka tafi kuma baka ba da izinin ta fita ko baka nan ba to a haƙura har sai ka dawo. Kabiru ya ce, ai ni ban ɗauka zazzaɓin nata zai yi tsayi haka ba. Abu ta yi murmushi ta ce, wannan ciwo na amama ma dai haƙuri da shi ya kamata a yi, tunda kowa ya san dalilin shi. Sanin laulayin ciki ke damuna bai hana Kabiru mai da ni asibiti ba. A ranar muka sake ganin likita. Tun cikina yana ɗan ƙarami Kabiru ya shiga sayayyar haihuwa. Kafin in cika wata tara komai ya kammala. Kabiru ya tafi kwatana da sati guda ran nan da daddare. Na farka daga barci na misalin ƙarfe goma sha biyu da kwata. saboda wani irin matsanancin ciwon mara da baya da ya addabe ni. Na yi ƙoƙarin in daure don kar in tashi Abu amma ina, tana tashi ta jawo kayanta ta ɗauko wani abu wai shi hannu ta jiƙa shi a kofi ta miƙo min tana cewa kar kuma ki shanye na ɓata fuska na ce gaskiya ni ba zan sha ba wannan abun da tun ina yarinya nake ganin shi cikin kayanki shine yanzu zaki jiƙa shi ki bani dattin ki ce wai in shanye ni kawai ki kai ni asibiti Abu ta ce wannan bakin naki na rashin kunya ina kai ki asibiti mutuwa zai yi ki yi lakwas tun da reza za su sa su tsage ki ana tausaya miki kina zaƙewa ki a kai ki asibiti za su tsaga ni da reza ya sa na haƙura sai in ciwo ya murɗa min in yi gurnanin azaba tare da cewa wayyo Allah na ita kuwa Abu takan ce min salati zaki rinka yi a haka cikin yardar Allah na haifi ɗiyata mace daidai misalin karfe hudu da rabi na asuba santaleliyar yarinya komai na ta irin na Kabiru ina zaune a bakin gado na yayin da Abu ta gama kintsa yarinyar ta miƙo min ita na yi jin kamar ba zan karɓe ta ba saboda sanin halin Abu yanzu nan sai ta ce na yi rashin kunya sai ta ce min ke karɓe ta mana ki ganta ai mu biyu ne daga ni sai na sa hannu na karɓe ta ina kallonta ban yarda aka yi ba sai na ga abu ta bar aikin da take yi ta zo ta ce min ba ni ita mara kunya kin riƙe yarinya kin kafa mata ido har da wani murmushi don ku yaran yanzu abin kunya bai dame ku ba gari na wayewa abu ta aiki musa ya je gidanmu ya faɗi haihuwar misalin karfe goma na safe sai ga gwaggona gwaggo maira ta iso cikin fara'arta da nuna farin ciki wanda rabanta da tako ɗaki na tun da aka yi buɗar kaina na ce mata sannu da gwaggo ta ɗago kanta daga kallon yarinyar wadda ke kwance kan cinyoyinta ta kalle ni tana murmushi ta ce sannu Aminatu in na ta wahalar da ke da ta ƙi kai ki asibiti ta barki kika haihu a gida Abu ta yi murmushi ta ce na ce sai a yi kuka in tara hawayen in tara su gwaggwa ta dariya ta ce to Allah ya sa ba za a yi ba inna haka yan uwa da abokan arziki suka yi ta zuwa mana barka ran nan a yanzu kam gogona ta amince aure na da Kabiru shine ya fiye min alkhairi da daddare ta tashe ni ina baiwa yarinya nono tana sha sai ta ce min lalle ama ba karamin rufin asiri Allah ya miki ba da ya nufe ki da auren Kabiru dubi yadda ya wadata ki da komai na bukatar rayuwa ke da ganin yadda ya mayar miki da kicin da cikin gidanki an san yana tarairayar ki wallahi matan Alhaji mai tala ba su kama kafar ki ba a kwanciyar hankali Lallai na yarda da karin maganar hausawa da suke cewa wai arzikin bawa na goshin shi a yau me kike nema kika rasa a zaman ki da kabiru murmushi kawai ne ban ce mata komai ba kwana na biyar da haihuwa sannan kabiru ya dawo farin ciki wurin shi bai misaltuwa tun da ya dawo kuwa ya shiga shirye-shiryen suna da yamma na yi wankan murhu na gama kwalliya ina tunanin 'yan yatsuna da jan farce sai Abu ta sake hararata. ta ja wani dogon tsaki. Gwaggona ta yi murmushi ta ce, Ni ko inna mai ama ta yi miki naga sai hararar da kike yi. Ta sake jan wani tsakin ta ce, Ni dai da za a ji shawara ta da sai a ɗauki ama wankan gida. Wannan in aka bar ta a nan, ba za su ƙulla wani abin arziki ba. Ke kin taɓa ganin mai jego da irin wannan kwalliyar? Sannan shi ma kabirin daga dawowar shi ko kunyar ganin idan ki bai yi ba. Ya kira ta ɗakin shi ya fi sau nawa. mai zai gaya mata da jegon oho. gwagwata ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, Inna kenan, Ni kam ai ba na zo mishi gidan ne don in takura mishi ba. A ranar suna Kabiru ya sanya wa yarinya sunan gwaggona wato Maryam, abin da ya matuƙar faranta mata rai, wanda har kuka ta tana cewa ka ga yaro ya tura min aniyata, bai riƙe ni ba kan irin wulaƙancin da na yi mishi a lokacin auren shi da Ama. Ba Kabiru ya yi hidimar sunan da ya bai wa mutane mamaki. Ni kaina daga atamfar holan zuwa lesuka sai da ya min kala goma cif ga kaluma da sauran tarkace kayan yarinya ko ba a maganar su ita kanta gwaggona da take duba kayan da kabiru din yayi min cewa tai dama fa an ce wai gaya wa mai zuciya biki ba mai dukiya ba haka nan daga gidanmu nan ma ba a maganar kayan da aka yi mana Ranar Lahadi da safe suna da kwana biyu kenan. gogo tana shirin tafiya gida sai ga ɗan Lami ya yi sallama. Ya shigo tare da baba. Muke gogo ta riƙe baki tana cewa a lalle ka ce Alhaji ya zo ganin amaryar shi. Ta yi maza ta leƙa ta ce wa Kabiru kai Kabiru ga babanku ya zo. Cikin hanzari Kabiru ya fito ya nufi zaure ban yi mamakin zuwan da baba na yi ba saboda ba na mancewa a ranar da yake yi min nasiha za a kawo ni gidan mijina ya gaya min cewar ban da ya warfata. kar in damu da cewar sai na zo na gansu su ma in suka yi marmarin gani na za su iya zuwa har inda nake a gidan mijin su ganni domin sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ziyarci yarka a gidan mijinta don shi ma ya kasance yana ziyartar na nana fadima a gidan mijinta Haka nan, a iyakacin sani na ina ganin bacin ran babana ne kawai idan umma ta tambaye shi zuwa anguwa har wata rana na ji ta tana ce mishi kai dai alhaji kullum in za a tambaye ka anguwa sai rai ya ɓacin ya ce to rai ba zai ɓaci ba haka kawai kana zaune da matarka a cikin gida kana jin daɗi sai kawai ta ce maka za ta fita mutanen gari su yi ta ganar maka ita ya juyo gare ni ya ce min ke aminatu Kina ganin kyawawan ganin mata irin mamanki suna yawo a waje? Na yi murmushi na ce mishi a'a. Ya kalli Umma cikin sakin fuska ya ce mata to ke kin ji da haka ya shashantar da fita anguwar data?' Na tashi ni ma na nufi zauren. Babana yana zaune kan tabarma gefe guda yana rungume da yarinyar, sai fara'a yake yi. Gwaggona tana kan wata tabarmar daban, shi kuwa Kabiru a ƙasa ya zauna ya tankwashe ƙafa. Cikin nuna girmamawa na shiga na tsuguna na ce sannu da zuwa baba. Ya kalle ni cikin fara'a ya ce ama na murmushi. Na shiga gaishe shi na tambaye shi baba ita umma ba za ta zo ba ne har yanzu fa ba ta taɓa zuwa gidan nan ba. Shi da gwaggo suka yi dariya ya ce ta ƙi zuwa ama sai ki yi haƙuri tun da gashi ai na zo na gan ko. Na murmushi na sunkuyar da kaina. Gwaggo ta ce to kar dai ta ƙwace wa umma kai don na ga ta take yi kana ƙarawa. ga shi kuma ta fi Umma farar fata. Ya yi dariya ya ce sai 'dan hancin nata ne naga kamar tun yanzu ya fi na Umman girma. Gaba ɗaya aka ƙyalƙyale da dariya. har ni ma na yi murmushi. Gwaggo ta yi nisa tun jiya na so in tafi ina jira ne in ga an kawo wacce za ta zauna mata. Babana ya ce, yanzu za ta iso na ji kamar umman tana cewa wai ta samu wata dattijuwa da za ta zo ta zauna mata. Bayan tafiyar babana da kaɗan sai ga Baba Delu ta iso. Dattijuwa ce mai tsafta. Ita ce take sa min ruwa ta yi min wanka ta yi wa yarinyar har ma da wankin kayanmu. Har na yi wanka kwana arba'in. Daga gidanmu aka aiko mata kayan sallama su kuma Kabiru ya neme ta ta ci gaba da zama tana renon Amira Maryam. Amira yarinya ce lafiyayya tubarkalla da ita. nan da nan cikin 'yan watanni kaɗan ta zama gabjejiya gwanin sha'awa ko awon tafiya na kai ta asibiti sai ki ga mutane suna sha'awar ɗaukar ta ni da mijina muna zaune lafiya cikin kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna ga harkokin shi suna ta bunƙasa a yanzu haka kabiru jari gare shi na kanshi zuwa yake yi ya siyo motocin shi ya zo ya sayar ba kamar da ba da yake ɗauko na wasu su biya shi, matsala ta kawai Baba Zuwaira ce, kullum idonta a kansa yake, ran nan wai har tana cewa, Kabiru, ai kai kam ita kake yi wa wahala, kullum cikin hidimarta kake shi kuwa sai ya ce mata haba baba hidimar mai na yi wa ama da har za a yi magana a kanta aini cikin zuciyata ina fatan in samu damar da zan nuna wa ama cewar ni ɗa ne na halak nan da nan baba ta harzuko ta rufe shi da faɗa tana cewa wai ta ga alamar shi kam zai zama bawan mace duk da kunyar babu da nake ji ko a jikinta wai ita ce mai gaya min cewar kan in yarda in je wajen mijina don kar in yi gwaure ran nan kuwa da ta zo ta samu Amira tana mashashshara, mun gama shiri kenan ni da Kabiru za mu kai ta asibiti, ta iso ta karɓe ta tana duba ta sai ta ce, ni ba wani ciwo da ke damun yarinyar nan illa daudar da ake bata tana sha, sanin halin ama da nai shi yasa ya ja ni na mata gargaɗi, tunda na san kai kan ba laifinka ba ne, ita take makale maka. Kabiru wanda bai gane da abin da mahaifiyarshi take nufi ba sai ya tambaye ta, me ya dauɗa? ta shiga yi mishi bayani. Ni kam ji na rinƙa yi kamar ƙasa ta buɗe in shige ciki saboda kunya. Shi kan shi Kabiru kunyar ce ta kama shi, dan tun da ya ji inda ta dosa ya sunkuyar da kai. Bai sake cewa uffan ba daga ƙarshe sai ta ce mishi, to wallahi idan baka kama kanka ka bi ta hanyar ama ba nan gaba sai yarinyar nan ta zama abin kyama dan yoyon majina za ta rinka ya ce mata to Bayan tafiyar Baba, Kabiru ya yi ta ƙoƙarin wai ya gane ko raina ya ɓaci game da abin da ya faru, na nuna mashi kamar ma ban san me take nufi ba, a fili take, Baba Zuwaira ta fi son jikokinta da 'ya'yanta maza suka haifar mata, don ko ganin riga ta a jikin Amira ta bata sha'awa, sai ta mayar da abin kamar wasa tana cewa, ke kam Amira riguna kamar sa kashe ki, sai dai ba kya kyau, dube ki tuɓe ki zan yi in kai wa ‘yan uwanki wannan ta jikinki su ma su saka sai kuwa ki ga ta tuɓe ta ta tafi da ita ni kam na rasa yaya zan yi da baba babu wanda zai kai ƙarar ta wajen shi gashi kullum baba na yi min nasiha yake yi in ɗauke ta tamkar ummi na ran nan da ta zo gidanmu ta samu ina yi wa Musa faɗin kan yawan ɓatar min da kwanuka da yake yi in ya fita da kwanon abinci baya dawo da shi sai ya bar shi yara su ɗauke ya ce min an take yi haƙuri wallahi mantuwa ne da ni. Na juya na shiga ɗakina don in ɗauko wani kwanon in sa mishi. Ina fitowa sai na ga babu a cikin kicin tana zuba wa Musa abinci a cikin kwanon da muke cin abinci ni da Kabiru. Ta miƙa mishi tana cewa, tunda naka ya ɓata rinƙa ci a cikin na yayanka. Na juya na koma ɗakina hawaye suna zubo min saboda takaicin abin da babu Zuwaira take min. Kabiru ya ta jira in kai mana abincinmu ban kai mashi ba, sai bayan tafiyar Baba yana daga ɗakin shi ya kira ni. Na shiga, ya ce min abinci fa nake jira zan fita ko kin manta aikin da na yi ne da safen nan, kike so ki bar ni in fita haka. Ya faɗi cikin zolaya, ban kula shi ba saboda yadda raina yake a ɓace. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba in